present. Didn't Song of Solomon, chapter 5, verse number 16. His mouth is most sweet. Yeah, he is altogether lovely. This is my friend, and this is my beloved, O daughters of Jerusalem. His mouth is most sweet. Bakinsa ne mafi daɗin zaƙi. Yeah, haka yake. He is altogether lovely. Shi abin so ne gabaki ɗaya. this is my friend wannan shine abokina and this is my beloved kuma wannan shine abin ƙaunata o oh, daughters of jerusalem ya ku 'ya'yan jerusalem wannan aya da kuka ji ta a song of solomon chapter 5 verse number 16 akwai ta a rubuce a ainihin littafin injila na hebrew wanda shine littafin da aka saukar ba da turanci aka saukar da littafin bible ba da yawa kiristoci ba su sani ba abin da aka rubuta a cikin ayar shine hikko mamitakim bikullo muhammadim zahedudi wa zaira'i bai na jerusalem wannan aya ta kira annabi muhammad da sunansa muhammad amma garin juya bible juya shi da turanci sai suka fassara muhammad zuwa altogether lovely gaba ɗayansa abin zo ne wanda kamata ya yi fashi muhammad kamar yadda allah ya saukar da koyo ka duba ta hiburu za ka samu muhammad shine abin da yake rubuce an canja ne kurin to altogether lovely don kar mutane su fahimci wa ake nufi wa akhiri da awana an alhamdulillahi rabbil alamin jirgin nu shiri ne da ya daura ɗamarar sanar da ku guraben da suka yi magana akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Kiristoci. Haka kuma shirin bai tsaya daga nan ba ya ɗaura ɗamarar sanar da ku abin da alƙur'ani mai girma yake sanar da ku game da annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa. An samar da shirin jirgin nu a DVD plate don kallon. Za ku same shi a audio CD a duk inda ake hada-hada samar da kasassun.